This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumenta na da Muhammad Hafiz babal da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shiri na daren yau Litinin. 19 ga watan Agustan shekarar 2024. a cikin shirin za a cewa mutane goma sha shida ne suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar shan miyar ganyen lalo a jihar zamfara haka kuma wani kamfanin kasar birtaniya zai fara wani aikin samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana a jamhuriyar nijar daga nan sai shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai kama na sai kuma labaran wasanni zai muku daga nan washington dc amma fa duka sai mun fara da labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar jawabin da joe biden zai gabatar a yammacin litinin dinnan a babban taron jam'iyyar democrat a chicago da ke jihar illinois ba shi ne ainihin wanda ke cikin zuciyarsa ba yayin da covid ta sa aka yi babban taron dnc 2020 ta kafar intanet taron na wannan mako zai kasance na farko inda biden ya karbi naɗin nasa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar da kansa da za a taya shi murna a yanayi na daban yayin da 'yan jam'iyyar democrat za su yi fatan cewa zai samu wani mulki na biyu kamar magabatansa barack obama da bill clinton Wannan shine shirin har zuwa ranar 21 ga watan Yuli, ranar da Biden ya ba da sanarwar cewa yana cika alkawarinsa na ci gaba da shugabanci zuwa wani lokaci da kuma goyon bayan mataimakiyar shugaban kasa kamal Harris ta mai gurbinsa. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa na cimma manufofinta da har-haren da ta kai kusan makonni biyu a yankin Kusk na ƙasar Rasha. tare da samar da wurin fakewa a kan karin hare-haren rasha da kuma zirga-zirgar dakaru daga kan iyakar ukraine zelensky ya ce muna cimma burinmu kip ta aika da dakaru zuwa kan iyaka a ranar 6 ga watan agusta a wani harin bazata hari mafi girma da ukraine ta kai tun lokacin da moscow ta kaddamar da cikakkiyar mamaye ukraine a watan fabrairun 2022 yayin da dakarun ukraine ke fafutukar yaƙi a gabashin ƙasar. kiev ta kuma ce kutsawa cikin ƙasar rasha na da nufin tilastawa moscow don tattaunawa kan shawarwari na gaskiya lokacin da za a gudanar da duk wani taron sulhu na kawo karshen yakin ko da yake a halin yanzu babu wanda aka shirya ukraine ta ce ta kama ɗaruruwan sojojin rasha da aka ɗauka daga yankin kursk sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin gaza ka iya zama dama ta ƙarshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen faɗan da ke tsakanin hamas da isra'ila blinken ya faɗa yau litinin a isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci mai yiwuwa mafi kyau watakila na ƙarshe na damar dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida don samun tsagaita wuta da kuma ɗora kowa akan kyakkyawar hanya ta ɗorewa zaman lafiya da tsaro blinken ya gana da shugaban ƙasar isra'ila isaac herzog a yau litinin kuma ana sa ran zai gana da prime minister benjamin netanyahu da ministan tsaro yoab gallant a yau da yamma wannan ita ce ziyara ta tara a yankin tun bayan da aka fara rikicin a ranar bakwai ga watan oktoban bara masu shiga tsakani daga kasashen amurka qatar da masar sun gana a birnin doha makon da ya wuce don tsara sabuwar yarjejeniyar kuma ana sa ran za a ci gaba da tattaunawa alkahira a cikin wannan makon labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaron gabar tekun china sun zargi kasar philippines da cin karo da wani jirgin ruwan china da gangan a kusa da sabina shoal wani sabon batu a rikicin yankin tekun kudancin china jami'an tsaron gabar tekun china sun ce wasu jiragen ruwa biyu na philippines sun shiga cikin ruwan da ke kusa da gabar tekun inda suka yi watsi da gargaɗin da 'yan china suka yi musu kuma suka yi karo da ɗaya daga cikin kwale-kwale na ƙasar china a safiyar litinin ɗin hukumomin philippines ba su ce komai ba game da haɗuwar da aka yi a kusa da wurin da ake takaddama a tsibirin spratly inda kasashen vietnam da taiwan suka yi ikirari iri ɗaya daga ƙarshe Birtaniya za ta yi amfani da matakan gaggawa don tsare waɗanda ake zargi da aikata laifuka a ɗakunan ajiyar masu laifi na 'yan sanda har sai ta samu sarari a cikin gidajen yari da ke cike da cunkoson jama'a bayan da 'yan sanda suka kama ɗaruruwan mutane saboda tarzoma da ta barke a wannan watan. Gwamnatin Firayim Minista Keir Starmer ta faɗa a yau Litinin cewa an kama sama da mutane da 1,100 da ake zargi da aikata laifukan wariyar launin fata da ake yi wa bakin haure da musulmi da ya kara ta'azzara matsalar karancin wuri a gidajen yari wanda tuni ya tilasta wa ministocin kasar suka ce za su ba da damar sakin wasu fursunoni da wuri sabon matakin na wucin gadi na nufin cewa za a gayyaci waɗanda ake zargi zuwa kotu ne kawai idan aka tabbatar da cewa akwai ɗaki da ba kowa a ɗaya daga cikin sama da gidajen yara ɗari a faɗin ƙasar amma kafin lokacin za su ci gaba da zama a ofishin 'yan sanda. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a jihar zamfara mutane goma sha shida sun gama da adalinsu sanadin shan miyar ganyen lalo a karamar hukuma anka wannan ibtila'i da ya afka wa iyalan wani bawan allah kamar yadda wakilin abdulrazak bello kaura ya bi diddigin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗo mana. Su dai wayannan mutanen goma sha shida sun mutu ne a wani ƙauye da ake kira ɗaki takwas da ke karamar hukumar mulkin Anka a jihar Zamfara sakamakon shan wata miya ta wani ganye da ake kira lalo Alhaji Lawali Abdullahi magidanci ne da ya rasa mutum shida daga cikin mutanen goma sha shida ya yi mani ƙarin bayani akan faruwar lamarin. Abdullahi ta lalata sun ka ego yara an kaɗa gidan makwabcina da an ka kaɗa miya sai nan gidan makwabcin nau sai aka ba su a hannun gida na abincin. Iya masabazi da aka ba su da suka ba su a hannun gida na to nan abin na abin da ya tashi to mai gidan nan makwabcina duk sun rasu. saura jariri guda ɗaya da wata uku sai iyalina nan sun shidda da ɗiya da matata shidda dai nan gida rasu. Ya ce yanzu haka dai akwai sauran wasu mutane da ke kwance asibiti suna shan magani duka sakamakon nishan miyar ta lalo. Sai masu jinya yanzu waɗanda annan mutum tara. Hussaini Muhammad Rafi Ekuriya ne hakimin garin ɗaki takwas ya ce mutuwar mutanen ta faru ne sanadiyar shan miyar talalu da suka ɗebo a wata gona da aka riga aka yi feshin maganin ƙwari. Feshin magani a kai na wani magani wanda ake kira kofi da misalin karfe ɗaya na rana ranar alhamis sai suka zo yara na ƙanana ga wurin sai suka ɗari wannan ganyen ana kiran shi miyan lalo miyan lalo aka kira ne sai suka sayi da shi to kuma allah ya kawo al'amarin shi wanda ya heshi ya gaya masa cewa to ya heshi da wurin Shi kuwa kantoman na karamar hukumar mulkin ta Anka Honorable Bashar Musa Anka bayan da ya bada tabbacin faruwar lamarin da kididdigar yadda lamarin ya faru ya ce a gwamnatance sun ɗauki matakin warda da kan jama'a akan hatsarin amfani da ganyen da ake ɗebowa daga gonaki sakamakon feshin maganin kwari da yanzu haka ake yi a gonaki a yankin. so lokacin da aka kira da aka faɗa man an fara ruwa saboda ranar juma'a kamar an yi ne ana ruwa har dare so na kira director health imu na karamar hukumar biki ta anka sai muka ga muna da sauran mutum bakwai waɗanda ga sunan zazzaune su ma ba daidai suke ba suna cikin wannan rashin lafiyar nan take karamar hukumar mulki ta ɗauko motoci muka tura su suka zo gusau tare da sakataren karamar hukumar mulki ta anka aka je da su asibiti To sai dai Dr. Yusuf Abubakar Haske, darakta da ke kula da lafiyar umma kuma jami'in lafiya da ke kula da kariya da yaɗo cututtuka a jihar Zamfara ya ce a hukumance mutane goma sha biyu ne aka basu tabbacin sun mutu sanadiyar lamarin kuma yanzu haka suna akan kulawa da sauran mutanen da suke a raye. Ba mutane goma sha shida ba ne sha biyu ne suka rasu. Eh, irin da wa'annan lamurra suna faruwa ba yau ne aka aka taɓa samun irin wannan ba kwanaki an same shi a nan a jihar Sokoto kuma sannan waccan shekarar ma mun samu to amma abin da eh, muka muka muka sa gaba yanzu shine wayar da kana al'umma domin a wayar da mutane kansu su daina shiga cikin gonaki suna ɗebo ganyayyakin da ake ci saboda ba su sani ba ko da an yi feshi irin wannan. A bisa al'adar mutanen karkara, a lokutan damana sukan yi amfani da ɗanyen ganye na lalo wajen yin miya wasu saboda daɗi, wasu kuma saboda samun sauƙi a wannan yanayi domin cinto da sauran kalolin abincin da suke amfani da miyar ta lalo wajen ci. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya. To Allah ya ji kansu ya gafarta musu a gaida Abdulrazak Bello. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wani kamfanin kasar Birtaniya mai suna Savannah Energy ya fara aikin samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Bako ya haɗo mana. Biyo bayan hambare bazu Muhammad da kan karagar mulki ne kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko sai da yawo da karkabawa jamhuriyar Nijar ta ya ciki ko har da cirewa ƙasar wutar lantarki daga tarayyar Najeriya kuma tun wannan lokacin ne 'yan ƙasar da hukumomin mulkin sojan ƙasar suka suma tunanin hanyoyin kaucewa sake fadawa wannan matsalar abinda ya sa waɗansu 'yan ƙasar ta Nijar da wata kungiyar ƙasar Birtaniya mai suna Savannah Energy suka soma aikin dasa turukan na'urori masu amfani da bugawar iska da zai baiwa kasar ta Nijar megawatt hamsin na wutar lantarki a garin magarya makera tsakanin gundumomin malbaza da madawa a cikin jihar tawa inda tuni dai ministan makamashin kasar Profesa Amadu Hawa da rakiyar gwamnan jihar tawa suka garzaya a wurin don neman ganin kamfanin ya gogota wannan aikin tare da kammalawa a cikin lokaci. Kanal Umaru tawaye shine gwamnan jihar tawa. wanda ke aiki da iska don sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah saboda na harko dai nan wannan jiha ne an ka zaɓa kenan ni akan gwamnan jiha din ce dole in ce lalle na ji daɗin haka nan tun da cikin jiha ta ce bayan wannan kuma minista mai kula da wannan fanni ta ma tare da ita muke ita ce ta jagoranci ma wannan ziyara da muke don duka abubuwan da ya kamata ta kwatanta ke tana tare da wannan proje ke don duk abun da ya kamata a yi musu saboda aiki ta yi yadda ya kamata don ita ta ɗauki wannan nauyi wanda za ta sanyo su su da abubuwan da kamata don kenan mu sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah bisa kan lalle nawa ga jiha in ka samu an kai wannan projectin lalle Nijar da kanta za ta yi ta bisa kan matsala ta harkar lantarki kamar yadda kun sani mun sha wahala bisa kan harkar lantarki don kenan bisa kan wannan ne muke ce alhamdulillah a yi kokari wannan projekin a samu a yi shi saboda in an kai shi lalle Nijar za ta cikin matsala ta harkar lantarki don bisa kan wannan ne muke gode mu wannan mutanen ko muna ƙara ba su kuzari bisa kan duk ayyuka wanda ya kamata su yi bisa kan lalle wannan proje ke a samu a yi shi bisa kan lokaci kuma bisa kan ka'idodi yanda sun ka dauka. A cewar Jafaru sarkin shanu masanin al'amuran ƙasa da ƙasa ai sai dai godiya tunda aka samu 'yan ƙasar ta Nijar masu irin wannan fasahar inji sa. Yo irin wannan energy da kaka ji ba karamin energy bane dan ba energy bane wanda zaka je sai ka so gazol ka zo motar ka same shi. Energy ne sai abu ne na iska na ake wannan kuma ka san sai babba fasaha. To an ce 'yan Nijar akwai su cikin duniya wanda ke da wannan fasaha sai mu ce alhamdulillah kuma zai kawo taimako sosai. 'Yan kasar na ci gaba da murnar ganin hakan ta tabbata don samarwa matasa ayyukan yi da girka masana'antu manya da kankana da zai sa kasar ta take zuwa layin kasashe masu dogaro da kano sum. Adamu Samdi mai canji sabon tasha. Abinda ai muke ta fata mu 'yan kasa a samu nauyi ya rage ma kasa tunda in akwai kamfuna ko akwai wannan wuta ta lantarki ta kasa ko mu talaka ko mu 'yan kasa za mu jin saukin biyan fakciyar. Ai dama tintini turawa ta tauye mu ne suka yi kuma dukkan taimakon da suke mu ba irin taimakon da muke nema ba ne ga sanadin tsinke wutar nan da aka yi ya sa gashi yanzu za a yi tunani a yi wuta halmi ga wata wajen ɗari biyu da wani abu in aka samu ko Allah ya sa aka yi wannan abun zancen matsalar wuta ta ƙare. Ya biya maraji ta wannan fata da za a samu na yankin jihar Tawa kusan miga wata ɗari biyu da hamsin to sai mu ce alhamdulillahi Allah ta'ala ya ƙara kamuna ƙarshen wa'annan matsaloli na wuta. Gwamnan jihar Natawa Kanal Umaru Tawai ya ce wannan husahar ta 'yan kasar ta Nijar da kamfanin Birtaniya ba ta da illa ko sun makala zaratin ga muhalli. Proje ne wanda bai da cikas kamar sun ka makiyaya da komi da komi suna su kiyo duk inda wannan proje ke zai don kenan ai babu wata matsala kenan. Wannan aikin zai bai wa kasar ta jamhuriyar Nijar damar samun kaifin wutar lantarki da zai kai kashi 22 cikin 100 na bukatar kasar baki daya yayin da za a amfani da turka 45 da zai bada gigawatt kusan 100 takwas a kowace shekara haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gai da haruna mamman bako kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan. baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa da mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta, kanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Sabo gwamnati ta naɗa kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki. Asabar 17 ga watan Agusta mai samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya shin an yi kididdiga assessment na jiya ko kuwa ce oda ce kawai aka ba su. Ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi. Yau shirin na jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya inda gwamnatin jihar ke aikin rusa kadarorin al'umma waɗanda a cewarta an mallake su ne ta haramtacciyar hanya. A dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe. Madalla, masu ware ana ci gaba da dambarwa tsakanin wasu attajirai da 'yan kasuwa mamallaka cibiyoyin hada-hadar cinikayya da tattalin arziki a Sokoto birnin Shehu biyo bayan matakin gwamnatin jihar na rusa musu kadarori da gine-gine duk da cewa sun kiyaye da dukkanin sharuɗa da ƙa'idojin da dokar ƙasa ta shimfiɗa na mallakar fili da na aiwatar da gine-gine. galibin waɗannan gine-gine da ake kira plaza sun zama cibiyoyin da jama'a ke hada-hadar tattalin arziki a sassa daban-daban na birnin sokoto tun bayan kaforta a watan mayun bara gwamnatin jihar ta sokoto ta sanya alamomin rusau a wasu muhimman gine-gine mallakar 'yan kasuwa da attajirai saboda a cewar gwamnatin ko dai an mallaki filayen ba bisa ka'ida ba ko kuma an gina su ta hanyar da ta saba wa doka. Rahotanni sun ce gine-ginen kasuwanci da ake kira plaza kimanin goma ne gwamnati ta rusa. Abokin aiki Muhammad Nasir ya bibi halin da ake ciki game da wannan aiki na rusau a Sokoto kuma ga rahoton da ya haɗa wannan fili. a halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar murtala bawan allah mai niyo na kuma tambaye sa me ya zafi haka ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa ana ce mai tsalhasidi to bayan na sai na fara aiki sai apc ta ci zaɓe da apc ta ci zaɓe ta ya ce min wurin nan shi ya taɓa nema nai bai samu ba amma yanzu tun da apc ta dawo lalle magana ce tana nan mun zo nan su da sokoto mun zo la'an housing sabo gwamnati ta naɗa kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki don shi ga dirilin ɗan gada an kayi da ciko nasa sama ga tifa 2,300 wurin nan to yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya za san sama jigon apc na sokoto sanata sarkin yamma to shi sanata da kai ne ni yi magana da shi na roki alhormatai to duk dai abin baya ba to da karshe ne tabbatar da kwaci ɗaya na na tuntuɓi kakakin sanatawa mako bashar abubakar akan wannan batun amma ya ce ba sanata ya yi rusau ba gwamnati ta yi don haka ba abin da zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni barista nasiru aliyu dan tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa wannan ba zan sani ba Eh, tunda ba ni ba mutum mai tsalhasi da bane kuma sanata magata don maka ba abokin shawara ta bane abinda kawai ne sani a matsayina na kwamishina shine wuri ne inda ake son a azahi gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin kasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yaya abun yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more kafin wannan hasarar da murtala bawan allah ya yi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunansa akalla fiye da goma akan titin ali akilu aminu magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake yi kuma ya ce sai da ya gabatar da takardun sa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan yana gida wani lokaci sai ah, staff na minister of lands and housing wato director town plan ya zo da daddare misalin kare goma da rabi ya kawo man takarda takardar nan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni a zagarot sai kwatsam asabar 17 ga watan agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya na tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi gashi shin an yi kididdiga assessment na jiya ko kuwa ce oda ce kawai aka ba su to ko me kwamishina zai ce akan wannan batun a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin ahmed sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su muna complain cewa wannan wurin haraba su ce kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba tsohon sakataren gwamnatin sokoto muhammad mai nasara ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikata wa mutum almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan ka rushe wayannan masana'antu ko gidaje za ka iska cewa yan pdp ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halarci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan a sakutu ta tsakiya da sanata aliyu maga daga dawa muku nan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata aminu waziri tambol aka mallaka min takardar shi da cewa an bani wurin a can watannin baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun 'ya'yan jam'iyyar adawa ta pdp da sunan za a faɗaɗa titi da kuma shatale-tale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kuɗaɗen diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba eh, kamar yanzu nan ali aƙilu eh, in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin gyaran titin ya da ya rusga saboda wannan aikace aikacen da aka yi a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba to Allah ya kyauta masu ware karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna. A gai da Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma sai. A ƙarshen makon nan ne aka soma ta gasanin lig lig na ƙwallon ƙafar Turai a sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2024 da 2025. A ƙasar Ingila, Manchester City da ta lashe gasar Premier a kakar wasannin da ta gabata karo na hudu a jere. Ta soma fafutukar kafa wani sabon tarihi na lashe gasar sau biyar a jere a yayin da ta yi galaba a wasanta na bude sabuwar kakar wasannin akan chelsea da cibi da nema a jiya lahadi shahararren dan wasanta arlen haaland shine ya zura mata kwallon farko a wannan kakar wasannin wanda ya bada adadin kwallaye 91 kenan da dan wasan ya zura wa kungiyar a cikin wasanni 100 chip da ya buga mata tun sa'ad da ya koma city din daga borussia dortmund ta kasar jamus to a kasar spain mai rike da kambin gasar la liga wato real madrid ta soma fafutukar kare kambin nata da ɗin gishi domin kuwa ta kasa samun nasara a wasanta na farko ta buɗe kakar wasannin biyu bayan kunnen doki da ta yi da mai yoka da ci ɗaya da ɗaya wannan lamarin ya kawo cikas ga fatan sabon ɗan wasanta da ta saya daga psg kwanan nan kilian mbappe wanda ya fitar farko wa kungiyar to amma kuma tauraron sa bai haska kamar yadda aka yi hasashe ba hakan kuma ya janyo martanin magoya bayan kungiyar waɗanda suka so mace cakar ɗan wasan har ma wasu ke kwatanta kamun ludayinsa da na tsohon dan wasan chelsea da kungiyar ta saya eden hazard labarin iri ɗaya ne a kasar italiya inda zakarun gasar serie a ta kasar wato inter milan ita ma ta soma wasanta na farko da kunnen doki da kungiyar genoa da ci biyu da biyu tsohuwar tauraruwar gasar wato napoli ita kan kashin kwarai ta sha a hannun verona da ci uku da nema lamarin da ke zaman wani babban koma baya ga sabon kocin kungiyar antonio conte kungiyar ta dauko konta ne sakamakon rashin tabuka abin kwarai a fafutukar kare kambinta a kakar wasannin da ta gabata sa'adda ta karkare kakar wasannin a matsayin ta goma a teburin gasar ta siriya a wannan ya sa tuni shi ma ya soma fuskantar fushin magoya bayan kungiyar da wasu suka soma bayyana ra'ayin cewa da alama har yanzu ba a rabu da bukar ba Kwante dai ya fito karara ya ba da haƙuri kan wannan kashin da suka sha a wasan farko da ya jagoranci kungiyar to amma magoya baya sun ce san ba za su iya lamincewa hakan ba magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta boka juniors ta kasar argentina ta gudanar da wata gagarumar karramawa ga shahararren dan wasan kasar marigayi digo maradona jim kaɗan kafin wasan da kungiyar ta buga da la bombonera a jiya lahadi iyalan maradona sun halarci filin wasan inda dubun dubatar magoya bayan kungiyar suka gaida su tare da rera waƙoƙin jinjina a yayin da kuma aka yaye kallabin wani hoton karrama marigayen maradona ya karfafa wa kungiyar ta boca juniors inda ya yi zaman dan wasa har sau biyu inda ya zura wa kungiyar kwallaye 28 a cikin wasanni 40 da suka taimaka wa kungiyar lashe gasar primera division ta kasar a shekarar 1982 kafin ya koma turai taka leda a kungiyar barcelona kana daga bisani kuma ya sake komawa kungiyar ta boka a shekarar 1995 inda ya shekara biyu kafin ya yi murabus daga taka leda shahararren dan wasan ya rasu a shekara ta 2020 to amma har yanzu ana tunawa da shi a duk faɗin duniya musamman ma sa ta argentina wacce ya taimakawa a matsayin dan wasa ta lashe gasar cin kofin duniya a shekara ta 1986 to ƙarshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na ne a washington dc a gai da murtala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice Jawabin da Joe Biden zai gabatar a yammacin Litinin din nan a babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago da ke jihar Illinois ba shi ne ainihin wanda ke cikin zuciyarsa ba. Yayin da COVID ta sa aka yi babban taron DNC 2020 ta kafar intanet. Taron na wannan mako zai kasance na farko inda Biden ya karbi naɗin nasa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar da kansa. Da za a taya shi murna a yanayi na daban yayin da 'yan jam'iyyar democrat za su yi fatan cewa zai samu wani mulki na biyu kamar magabatansa barack obama da bill clinton shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa a yau litinin cewa ƙasarsa na cimma manufofinta da har-haren da ta kai kusan makonni biyu a yankin kusk na ƙasar rasha tare da samar da wurin fakewa a kan ƙarin hare-haren rasha da kuma zirga-zirgar dakaru daga kan iyakar ukraine Zelensky ya ce muna cimma burinmu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza ka iya zama dama ta ƙarshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen faɗan da ke tsakanin Hamas da Isra'ila. Blinken ya faɗa yau Litinin a Isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci mai yiwuwa mafi kyau watakila na ƙarshe na damar dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida don samun tsagaita wuta da kuma dora kowa a kan kyakkyawar hanya ta dorewa zaman lafiya da tsaro. To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau sai kuma yonan dudu maye wadda ta a tare da ba da umarni amma da injiniya na yau nisar fila hashin gumul ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum